نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لذي ضبر الأولين أولم يكن لهما آيتنا أن يألمه أن يألمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا لا لا أليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستأجلون أفرأيت إن متأناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا ولها إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمتنا أجلها وما يستأخرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبأبادنا يستأجلون أفرأيت إن متأناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا ولها إلا ولها كتاب معلوم halakta na wa razakata na wa hadaita na wa allamta na wa ankasa na anna laka alhamdu bil iman wa laka alhamdu bil islam wa laka alhamdu bil qur'an wa laka alhamdu bil ahli wal mal wal mu'afat kabata addu'a na wa basatta rizqana wa azharta amnana wa jama'ata furqatana wa asanta ma'afatana wa min kulli ma sa'annaka rabbana a'daitana ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمتك أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddare mu da haduwa a wannan gari a abin nan garin tudu ko? eh gidan tudu eh gidan tudu to gidan tudu ko? Hmm. to muna yi ma Allah godiya da ya kaddare mu da haduwa wannan gari wato gidan tudu a shagari local government wato a Sokoto state allah mana roƙonka ka taimaka mana kai mana jagora yau wannan rana wato ranar talata 20 daidai ga watan zulhajji hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 mun taho kuma mun leƙa mun ga aikin wannan masallaci da wani bawan allah ya gina wa addini aka ce mutum guda kaɗai wannan masallaci to muna masa addu'a ta alheri Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ma alimna min hawa ma lam na'lam Allah duka mu da muke nan muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu amin Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka amin Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi amin Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awa Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya ƙwayenmu Allah mana roƙonka ka sa aljanna makomanmu amin mana roƙonka iyalanmu dukan su Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka amin Allah ka gafarta musu ka gafarta ma ƙwayensu da kakanninsu amin mana roƙonka da asma'ika alhusna ka ya mana ka taimaka mana amin ɗaya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka riƙa mana su ka sa musu albarka amin Allah ka sa musu albarka Amin. Allah ka shirya dora su ga hanyar kama daidai ce Allah ka samu ci amfanin abinmu Allah da mu da su ka kare mu daga hitinar duniya da ta lahira Allah ka kare mu daga sharrin duniya da na lahira amin Allah kai manya manyan malaman musulunci da su masu tsoronka ka kai manya manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka ka kai manya manyan mawadatan musulunci kuma baraden musulunci da su masu tsoronka ka ka tausaya mana ka kare mu ka kare su ka kiyaye kiyaye maka kiyaye su ka tsare maka maka tsare su Allah ka rika mana su mun ba ka rikon su ka bake mana su mun ba ka su ka tsare mana su mun ba ka tsaronsu ka ajiye mana su ajiyewa kyakkyawa kai maka ba ajiye su ya rahama ya rahim ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah muna roƙonka wannan gari na abin na gidan tudu gidan tudu Allah muna roƙonka Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya amin Allah ka ƙara musu arziki da wadata amin wannan bawan Allah da ya zo daga cikin su ya samu arziki kuma ya gina musu masallaci Allah muna roƙon ka bi asma'ikal husna ka gina mai iri ne a cikin aljanna amin ka gina mai babban gida a cikin aljanna amin kuma arziki ne Allah ka ƙara mai yawa amin ka ƙara mai arziki mai yawa da asma'ikal husna kuma ka sa mai albarka gare shi amin Allah ka kare shi daga sharrin duniya da na lahira amin Allah ka zaunar da wannan gari lahiya amin Allah ka zaunar da wannan gari lahiya amin irin wannan aiki Allah ka yawaita mana ire-iren wannan mutumi amin amin wa'anda ke irin wa'annan ayyuka Allah ka yawaita mana su amin kuma Allah ka tsarkake niyoyi ka tsarkake manuhohi amin wannan karamar hukuma ta shagari muna roƙonka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin Allah ka shirye shugabanni ka shirye mabiya amin Allah ka shirye sarakuna da hakimai da dagatai amin Allah ka shirye talakawa ka shirye masu kuɗi amin Allah ka zaunar da karamar hukumar nan lahiya amin amin Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin cikin garin da gabaci ne da yammaci ne da kudanci ne da arewaci ne Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya amin Allah ka taimaka wannan jiha ta Sokoto Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya amin Allah ka zaunar da arewa lahiya amin arewacin ƙasar na Allah ka gusar da hitina amin Allah ka gusar da tashin hankali amin Allah ka gusar da tsoro amin Allah ka shirya shugabanni ka shirya mabiya Amin. Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa Amin. ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye Amin. ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya Amin. Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Amin. ya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Amin. Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya laihin da muka yi maka mu 'yan Najeriya kan rikita Najeriya Allah ka gabarta mana kuma Allah ka raba mu da yi ne Allah ka zaunar da Najeriya Najeriya lahiya amin Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya amin zababukan da ke gaba Allah ka sa ai lahiya amin Allah ka sa ai lahiya amin Allah ka zaban mana shugabanni masu dan dama dama amin Allah ka zaban mana shugabanni masu dan dama dama amin Allah ka taimaki musulunci amin Allah ka taimaki musulmai amin ya Allah ka ba musulmi nasara amin ya Allah ka ba musulmi nasara amin ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai amin Allah ka wace kafirci da ka kafirai amin Allah ka tarwatsa shirka da mushrikai amin Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi amin mu dinga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi amin ka gafarta mana Allah ka yahe mana amin yadda ka tara mu wannan gari Allah kai mana arzikin taruwa cikin aljanna amin Allah ka kara mana imani da lahiya amin Allah ka taimaki musulmai ko ina suke amin Allah ka taimaki musulmai ko ina suke amin Allah ka zaunar da kasashen su lahiya amin Allah ka zaunar da garuruwan su lahiya amin ka zaunar sanar da su lahiya da ɗiya da uwaye da iyali baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana amin mu da muka tsaya nan wurin mana roƙonka Allah ka tausaya mana amin Allah ka sanar da mu abin da bamu sani ba amin abin da muka sani muka mance Allah ka tuna mana amin wanda bamu mance ba Allah ka yi mana muwafaka ga aiki da shi wanda kaka son ai aiki amin saboda rahamarka Allah ka kare mu daga sharrin shedan amin ka kare mu daga sharrin zukatanmu amin ka kare mu daga sharrin duniya amin ka kare mu daga sharrin munafukai amin ka kare mu daga sharrin makirai amin ka kare mu daga sharrin masu kullakullan shi amin ka kare mu daga sharrin kowa da kowa amin ka ba mu alheri duka amin ka kare mu daga sharri duka amin ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makoma amin bayan haka nan ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد حتى يميد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يكي ما كان الله الله بكسن شيلي يذر المؤمنين ينا قال متاني مؤمنين alama an tun alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba wato Allah bai kasance yana kyale ku haka nan bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba har sai Allah ya jarraba ku ya ba ku umarni mai nauyi ya ba ku hani mai nauyi domin ya gane abin nan domin a fidda na kware a hidda wanda ba na kware ba Allah ba ya kyale ku hatta ya mizar habisa min at sai ya rarrabe waɗanda ba na kwarai ba min at daga mutanen kwarai kuma wa ma kana Allahu li ala ghaibi Allah bai kasance yana leƙar da ku ga sanin gaibi ba wato Allah ɗaya san gaibi babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba to Allah baya kyale ku kuma ba ya leƙar da ku gaibi walakin da Allah ya shabi min rusulihi man sha. sai dai Allah yana zaɓin waɗanda ya ga dama cikin manzanni na ya aiko su to ta hanyar bin manzanni da yin ayyuka da abinda manzanni suka zo da shi to ta haka na ake gane mutumin kwarai a gane wanda ba na kwarai ba kamar yanzu ire-iren wannan aiki da ya haɗa mu a nan wato ginin masallaci kun ga mutanen kwarai idan suka samu abin kwarai sai su abin kwarai da shiya wayanda kun ba na kwarai ba su ko in sun ka samu sun san abin da za su yi to allah subhanahu wata'ala yana aikowa manzanni wato ya shabi min rusuli mai ya sha daga na ake gane wanda an na kwarai a gane wanda ba na kwarai ba fa aminu billahi wa rusuli ku ci gaba da imani da Allah kuma da manzanni ne wa in tuminu wa tattaku idan ku ka kyautata imani kun ka ci gaba da tsoron Allah to balakon ajira azimin kuna da lada wanda an mai girma Allah ka tausaya mana Allah kai mana jagora amin yan uwa musulmi wato ita sallah da kuke gani wadda ake ta gina masallatai do wanda yayi ƙoƙari sai ya gina masallaci dan ayi sallah wato ita sallah ibada ce wadda an mai girma shishike na guda daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar idan abin na mutum ya tsare sallah da kyau to ranar lahira za a binciki sauran ayyuka ne idan mutum bai yi sallah mai kyawu ba ranar lahira ba za a bincike ayyuka ne ba duka gaba ɗaya abin da ya aikata allah zai jefar da shi ba zai bincika ba a cikin ayyukan da ya aikata kamar wada hadisi sahihi ya ambata annabi ya ce wa alamu ku sani an na khaira a ku musala ku sani lalle hiyayyen aikin ku ne sallah an na khaira a ku musala lalle hiyayyen aikin ku ne sallah saboda haka ku tsare sallah da kyawu da sallah ake samun duniya da sallah ake samun lahira don lokacin da mutum ya tsare ibada ce da kyau musamman ya tsare sallah da kyau to Allah zai ba shi sakamako kyakkyawa shi yasa kun ka ga game da ita sallar kanta musamman sallar jima'a, Allah ya ce إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وَابْتَغُوا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واتو saboda muhimmancin sallah kuma da dalilai waɗanda suka nuna ita sallah in mutum ya tsari ta ana bashi duniya kuma a bashi lahira Allah ya ce ya hallazi na amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati in an kai kira domin sallah min jima'a ce a cikin ranar juma'a sallar juma'a kenan idan aka yi sallar juma'a ba au ila zikirillahi to ku yi kokari ku yi tahiya ku ce zuwa zikirin Allah wato sallar juma'a wa zarar a ku bar kasuwanci ita sallah so ake a tsare ta da kyau lokacin sallah so ake duk abin da ke shagaltar da mutum daga sallah so ake ya bar wannan abin ko menene duk abin da ka shagaltar da shi Allah ya ce wa zarur bai'a ku bar kasuwanci malamai masu tafsiri suka ce ku bar wani aiki ko wani iri na in ba na sallah ba lokacin da aka yi kiran sallar juma'a musamman dai kira na ƙarshe wannan da da gare shi liman zai yi hudu ba to wa zarur bai'a ku bar kasuwanci ko wani irin aiki ku bari wa abin na zalikun khairun lakon in kuntun alamuna ku yi haka nan ya yi muku alheri in kun sani yan arziki kuka so to za fa ya qudiyati salatu in an kai sallah da kun ji an yi kira ku duk abin da ka shigaltar da ku gare ta ku bari amma in an ka kare sallah bayan an yi sallah an kare wa ya qudiyati salatu fantashiru fil ard to idan an kare sallah ku watsu cikin kasa ku shiga cikin kasa manoma su yi gona 'yan kasuwa su yi kasuwa ma'aikata su yi wajen aiki babu wani hutu da ya zama dole wanda za a yi ran jima'a to abin nan fasau wato abin nan in an ka riga an ka kare sallah idza qudiyat as-salatu wa tashrutu al-ard min fadlillah ku nema daga falalan Allah wazkurullaha kaseeran kuma wajen neman falalan Allah din nan wato ku yawaita zikiran Allah da yawa ku yawaita zikirin Allah da yawa lokacin da kuka je wajen neman falalar Allah kun gani a nan ƙur'ani ya tabbatar da in an ƙare abin nan an ƙari sallah to ana nema arziki kuma in an nema da izinin Allah za a samu ku tsare sallah da kyau domin ku samu abin da kuke so amma idan mutum ya yi wasa da sallah to wannan zai samu abin da ba ya so in ya yi wasa da sallah Allah ya ce wato yau mai yi ku shafa an saƙin يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعتنا أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله ياتي يوم يكشف عن ساجد كأنبت راند al'amari zai tsanani kwarai yau mai yi kushafa an saƙin ranar da al'amari zai tsanani kwarai ranar kiyama kenan wai da auna ilar sujuda sai a kira mutane su yi sujuda in an ka kira su su yi sujuda bayan al'amari ya zani hoyi da auna ilis sujuda fala ya sai a kire su su yi sujuda ba za su iya ba a cikin hadisi ya ce wato sai ban waɗanda ba su tsare sallah da kyau nan duniya ba sai ban su ya sade da abin nan kunkurin su ya sade daga ban su ya zan ba su iya dukawa ya koma kamar icce guda fala ya tafi ba za su iya ba duk wanda ya zama yana wargi da sallah ba ya tsare sallah da kyawu to wannan shine sakamako ne kashi ata amsaruhu idanunsa ta kaskanta wato tarhaƙo dilla kaskanci da walakanci ya lullube su domin wa kade kanu yad'auna ila sujud sun kasance ana kiransu zuwa ga sujuda da dare da rana ana kiransu zuwa ga sallah suna jin ladan yana hayya ala hayya ala hayya ala fala abin nan wahum na suna lahiya dan ba su zo ba to don mutumin da a haka to idan ya mutu zai shiga wuta a kabul bara Allah shi mai Allah shi yarda da shi ya ce wallahi ma nazala hazi al illa fil ladina takhallafu anil jama'a wannan ayat bata sauka ba sai ga mutanen da ka jinkiri ga jami'i kana ji ana ana an yi kiran sallah ka ce ka kama wani aiki ko da yake tawa an yi raka'a dai ko an yi biyu to waɗanga suna Allah zai ba wannan azaba me kuka zato da waɗanda ba su jinkiri waɗanda ba ma jinkiri suka yi ba zuwan ma abba fi gaba mm. me kuka zato da irinsu abinda Allah zai masu ya ɗara wanga da ya faɗi a nan saboda haka kun gani Allah ya yi abin na ya yi azaba ga wasu mutane ya ce dalili wa iza ƙila lahumur ka'u layar ka'u wa iza ƙila lahumur ka'u layar ka'u duk lokacin da aka ce musu ku taho masallaci ku yi sallah ba su zuwa da yawan ku kuna yara kuna lahiya lau da ƙarhinku da lahiyarku ku ku koma ku bar masallaci kuna sallah cikin gidajenku wasunku suna sallah wurin zamansu wasunku suna sallah masalla abin nan bakin shagunansu to ku bari abin nan dan masaudi ya rawaito kamar wanda kun ka gani cikin ƙananan malitawa kamar ya kun gani wala annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum lakafartum wa bi riwayatin inda kowanku ya tsaya yabban masallaci masallaci an gina shi da ayi sallah bakin garkar gidanka ka gina ta don ku huta bakin shagonka ka gina shi don ku yi sana'a masallaci an gina shi don ayi sallah to hadisan ya ce da a ce kowannenku ya tsaya garkarsu ko gidansu ya yi sallafe kamar wada wanga ɗan zaman baya ka yi almutakallif ɗan zaman baya latarattun sunnata na biyu ku wallahi da kun bar sunna annabi walau taraktun sunnata na biyu ku inda ku kun bar sunna annabinku kun bar masallaci ba ku zuwa jam'i la kafartun da kun kafirta wa bi riwayatin ladalaltun da kun bace jama'a hadari na ku bar sallah bakin wani wuri da ba masallaci ba ku yi kokari ku je masallaci ku yi sallah duk abin da kuke yi a ku ce masallaci ku yi sallah Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai jingina ce ga abin da ta aikata illa ashabal yamin sai dai muminai na kware masu tsare ibada da kyawu ba su wargi da sallah sune ashabal yamin في جنات يتساءلون في جنات ذات شقاء الجنة يتساءلون سنة تنبيوي فكان سوء أكون وسمتاني عن المجرمين أكون وسمتاني ما سليه ma talakakum fi sakaro lokacin da 'yan aljanna sun ka shiga aljanna bayan sun samu wuri kowa ya samu wurin zama ne ya zanna wannan lokacin ne za su ɗora tambaya ba mu ga ba ina wani waɗanda aka gani baraden addini ne a shi ba su yi sallah da kyawu ba don wanda an ka ce ya ce masallaci ya tsaya gida ne bai da uzuri wannan bai yi sallah da kyau ba tun da dai Allah ya ce mai gawa da za kai yayi wa da yagga dama kun ga bai sallah ba to suna tambaya game da ire-iren wa'annan Wani ma salaka kun fi sakara da suka ga waɗanda suke so su tambaya me ya kawo ku cikin wutar sakara wai me yasa aka sa ku wuta can duniya muna tare da ku muna ayyukan addini tare da ku mu musulmai ne me yasa ba a sa ku aljanna ba an ka sa ku wuta wannan tambayar da ya aljanna kai kenan قالوا لم نك من musallin sai suka ce dalilin da ya sa shiga wuta lam nakum min al-musallina ba mu zan cikin masu sallah ba duk wanda bai yi sallah wa da an kace ba bai cikin masu sallah wanda duk bai yi wa da an kasa shi ba kai yi wa da ya ga dama to ba ya cikin masu yin aikin da an kasa shi don wa da ya ga dama ba haka nan na an kace yi ba wadda aka so an ka shar'anta an ka ce ya yi haka mai tsayawa bakin gida ne babu uzurin komi kullum kullum kullum kullum a zoro bakin shagon su suka yin ta wayan na yan wuta na wayan da ka yi bakin gidansu yan wuta na wayan da ka yi wurin hirarsu yan wuta na kamar da yawa da kun ka ji hadisi ya faɗa ba shi yasa da kan suka ce lam naku musalli ba mu zan cikin masu sallah ba suna sallah amma ba su cikin masu sallah kamar wani shari'a Allah ta ce don haka salla su ta zama kamar wani abu na banza haka da sashi wanda babu shi suka ce lam naku musalli wa lam naku nut'imul miskin sannan suka ce ba mu ciyar da miskinai kuma ita sallah tana buƙatar wasu abubuwa da ka cangala mata ka zan mai sallah in sallah ta yake tana taimakon mutum ya zan sadaka ya taimaki uwaye ne kamar da nake ganin ku dukan ku matasa kuke ku zan mutanen kirki ku tsare sallah da kyau sannan ku kula da haƙƙin da Allah ya ɗora muku musamman haƙƙin uwaye musamman haƙƙin uwaye maza da uwaye mata da haƙƙin 'yan uwan uwaye da haƙƙin 'yan uwan mata mataye wato uwaye mata sosai ka kula da haƙƙin sannan aka magana haƙƙin ɗan uwanka wanka ko kaninka, haƙƙin babanka ya yi haƙƙin abin nan wani haƙƙin ɗan uwan babanka gare ka ya yi haƙƙin ɗan uwanka ƙari a wajen Allah ɗan uwan babanka haƙƙi ne ya yi haƙƙin ɗan uwanka a wurin Allah haƙƙin ɗan uwan innaka ya yi haƙƙin ɗan uwanka a wajen Allah su subhanahu wata'ala to ku kula da wa'annan ku tsare wa'annan haƙoƙi don Allah shi maku buɗi ku bar walaƙantawa ku bar tozartawa ga wanda shari'a ta tsora muku haƙƙi a kai ne sannan ku kula da haƙoƙin da aka umarce ku wato eh, na iyalai kamar mata a tsare mata abincin da abdole gare ta ka bacci garka in ka samu ka bacci in ka samu ka sai cikin gida ku ci tare yadda kuke barin haƙoƙi ku taho ɗan hili ku zanna ku ci abin da kuka so ku sha abin da kuka so ku bar ta gida da yunwa ku ce ba ku da hali Allah zai muku azaba duk wanda ka haka nan bai gama wa lahiya ƙarshe Allah zai jarrabe in ji malamai da mugun ciwo wanda duwa da ta yi hankuri sai ta baro shi cikin ɗaki ta yi ni ba ta shiga ɗaki ba inda yake mugun ciwo zai samu ku ba walaƙanta su ku ba su abinci musamman dai shi abincin wanda ba mai rayuwa ba da abinci ba ɗayanku ku ba su abinci idan yaro yana samun abinci zai taimakaranta makaranta shi idan yaro na samun abinci zai maka ladabi zai maka biyayya kai mahaifi ne idan baka da unhwanin komi gare baka bashi abinci baka da girma gare don hadda matakka ƙur'ani cewa yi ta yi maka ladabi ta mata su wa maza ladabi wabe ma an faku saboda abin da suka ba su na abinci mm. Allah ya ce mata su wa maza biyayya wabi ma an faku saboda abin nan da maza ka basuwa don haka duk wanda ya zama katon banza ya taho garka ya ci abin da ya kaso ya koma gida yana gashi ya ce bai samu ba mata ne ko ɗaya ne su kwanda yunwa wannan abin ba mutumin kwarai na ba saboda haka a sadakoki akwai na wajibi akwai waɗanda ba wajibi ba to waɗanga duk na ambata sadakoki na na wajibi don annabi ya ce wa matu da kilifi. Eh, abi imra'atika fa huwa laka sadaqa abinda ka ciyar ga cikin ga bakin matarka kai sadaka to sadaka ta wajibi aka nuni yadda kuka san zakka wannan sadaka ta ba sadaka ce ta musahabi ba sadaka ce ta wajibi to ku tsare wa'annan haƙoƙi da kyau in kun tsare wa'annan haƙoƙi sannan ku tsare haƙoƙi wa'anda suka biyo bayan wa'annan haƙoƙi to su waɗanda sai suka ce lam nakum minal musalli wa lam nakunu nud'imul miskin ba mu zan muna cewa ga miskini ba kuma wa kunna nakhudu ma al-ghaidin kunna nakhudu mun kasance muna kutsawa in ana maganganu mara kyau muna kutsawa tare da masu kutsawa jama'a kun san abin da kuke yi yanzu duk inda kuka zanna bacin shugabannin kasar ku kuke yi wayanda aka kusa ga chairman shi suka baci wayanda aka kusa ga kansala shi suka baci wayanda aka kusa ga abin nan dan majalisa na jiha shi suka ɓaci wayanda a kusa ga gwamna shi suka ɓaci wayanda a kusa ga shugabanni na ƙasa shi suka ɓaci wannan abu da kun ka gani bai haiwa muku da mai ido sai ka ga mutum ko sirrin mata ta bai sani ba cikin gida wai kika ba da labarin gwamnan su. mata ta da bai san sirrin amma wai shi ka ba da labarin shugaban ƙasa kai wani ma ya wuce nan labarin amerika ya kaba zuwa wayannan miyagun ɗabi'u ku bar su shi na suka ce cikin abin da ya kawo su wuta wakunna na hudu mun kasance muna kutsawa ga maganganu mara kyau kuma alka'idi na tare da masu kutsawa alhali allah ya yi hani in ji annabi an ƙinin waƙala Eh, an ce kaza wane ya ce kaza ku zanna shi dai an yi ku an ce an ce ku samu aikin yi duk wanda ka son kuɗi ya biɗi gona ya biɗi gona ya ce ya yi aiki ya samu kaya ne ya sai zuwa ya samu kuɗi wanda adda jari ya sai kasuwa kowa ka son kuɗi bai ɗansu ake yi yanzu muka ce fa iza qudiyatu salatu fantashiru fil ad ya an ƙara sallah ku watsu cikin ƙasa wabta gumin fadlillah ku nemo daga falala Allah saboda haka wanda ka son kuɗi ya ce ya tebe ɗarsu ba zaune za ka inuwa kana ta ɓacin mutane ba ku bar wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ƙwareta ba shi yasa kun kaji sun ce cikin dalilin da ya kawo su wuta kutsawa ga maganganu mara kyau kuma in kai na kware kake min zaunar da kai inda aka wa'annan maganganu Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين in dai da gaskiya ان in دغسيا da متنين كيكي mutumin kirki kake in ka zanna ga wuri kada ka yi ta kawo surutan banza irin waɗanga ya eh, an ka kawo su ta shiga bawurin da an hara su ta shiga bawurin Allah ya ce wa izara aita kudu na fi ayatina idan ka ga waɗanda ka kutsawa ga ayoyinmu abinda ayoyi sun kace a bari shi ɗaya na suka yi giba da cin naman mutane da ɓace shugabanninsu shi ɗaya na a aikinsu to idan ka ga irin wannan fa'a a fa'a'arar ɗanunan tashi da wurinsu fa'a'arar ɗanunan tashi da wurinsu ta ya hudu fi hadisin gairi sai yaushe za ka rika zama wannan majalisar hata ya hudu fi hadisin gairi sai sun shiga wata magana sun ba irin wannan magana sun kama magana kwarai sun ka zanna wa in ma hansu yadda ka shaitan in ma shi ɗin ya mantar da kai sai kammanci ka zanna to fala ta karu ba adad zikira ma na zalimin qur'ani yace bayan ka tuna kaka koma zanna da wayannan azalumai kai ga ka qur'ani ya kire ka azalum wallahi shugabannin na azalumai na ko ni kun ka samu takan suka to Allah yace kai ma azalumi kake kai da ka zanna kana bace fala ta karu ba adad zikira ma alqawamin zalimin kada ka zanna bayan ka tuna tare da mutane a zalumai ku lura da irin wannan kowa ya yi makai ne faɗa abin da zai kai shi ga rahamar Allah kowa ya yi makai ne abin da ya ka ganin zai kai shi zuwa ga rahamar Allah waɗanda mutane cikin su na shiga wata suka ce irin an ce an can ga'in sun zanna shi suka yi na hudu wa kunna nukazzibu bi yawmiddin Wakun wa kunna nukazzibu bi mai dini sun kace mun kasance muna karyatawa da ranar sakamako ya an ce abin gabai halitta Ta to to ko na kafirta ka ji shi wai yanzu kafirci ɗai shiga bara ya ma Allah hito na hito kafirci shi shiga tsoro kan aka yi da wanga abu mu mutu ya ce musulmi na yana izgili da gaskiya kun mance da maganar Allah قل أب الله وآياته قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل كتي أب الله ينزد الله wasu na ka irin maganganun nan na izgili suna ta maganganu na renawa ga umarnin Allah za a je yaƙi da su da annabi amma sun ka koma gehe suna yi sai Allah ya aiko ma annabi ka gaya musu abillahi da Allah wa ayati da ayoyi ne wa rasuli da manzo ne kuntum tastahzi'un kun ka kasance kuna izgili la ta'tazuru kafu kawo uzurin komai Allah ba zai karba kada kafartun ba da imanikun bayan kun imani kun kafirta Allah ya kafirta saboda izgidi ku yi hattara ku yi hattara da kalmomin izgidi in mutum ya ce bai gyara su Allah zai masa hukunci ku tsare ibada da kyau musamman sallah din gane muke magana ku tsare ta da kyau duk wanda ya tsare sallah da kyau to Allah zai taimaka mai ya iya tsare ayyuka ne na ibada da kyau duk wanda bai tsare ibada da kyau ba ba zai iya bai tsare sallah da kyau ba zai iya tsare ibada da kyau ba shi yasa za ku ga wato Allah na yaba ma bayi ne na kwarai mm. da suka tsaya suka tsare sallah da kyau wazkuru bil kitabi isma'il wazkuru bil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kurfil kitabi isma'ila ka ambaci labarin annabi isma'ila cikin littafin alqur'ani innahu kana sadiq alwa'di shi wani mutum na mai gaskiya alƙawari kun ga wani abu kuma rashin alƙawari ya yawa cikin mutane yau jama'a in kun yi alƙawari ku zan ka cikawa jama'a abinda kun ka ga ba ku iyawa in an ka ce ku yi alƙawari ku ce ba ku yi mm. in alƙawari ka ce ba ni don ka gane ba ka iyawa ku ba alkawari kuna sabawa ba a gamawa lahiya ba a gamawa lahiya duk wanda ka alƙawari bai cikawa alama ce ta mina minahici saboda haka da wuya ya gama lahiya to shi wannan annabi innahu Sadiq al wa'di ya zama mutum mai gaskiya alƙawari. wa kana rasular nabiya ya zan manzo kuma annabi wa kana wa kana ya amura ahlahu bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya Allah ya yaba shi yace wa kana ya amura ahlahu bis salati ya zan yana umarnin iyali ne da sallah an ce duk wanda a gidanka iyalin kana duk inda kun ka hito kun ka ga yaran ku ko ƴan ƙanana na haka wayanda dai sun ka isa a ba su umarni da sallah ku ba su umarni da sallah annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam murru auladakum bis salati ku umarci ɗiyanku da sallah wahum abna'u sab'i sinin suna 'yan shekara bakwai wadribuhum alaiha ku bubbuge su akanta wahum abna'u ashir sinin sun kai shekara goma duk yaron da ya kai shekara goma bai yi sallah ba ko namiji ko mace ku dan yi mai ladabi ku ba kyale yaranku sai ka ga kana ta fida ba ta albarka yaranka ba su sallah ya Allah zai maka albarka ga sana'arka ba zai maka albarka ga sana'arka ba yaranka ba su sallah mata ka sai sada ta ga dama ta yi sallah wanda babu ruwanka da Allah shi ma babu ruwa ne da kai shi Allah in ka bi shi sai ya girmama ka idan ka hita batu ne sai ya hita batunka don yana da bayi da yawa waɗanda sun ka hika ko kuma irinka kai ko ba ka da wani kamatai kai rena shi balle shi da adda bayi irin ka baka kusan adadinsu ba ku rika kulawa wa kana ya muru ahalau bis salat ya zai yana umarnin iyali ne da sallah wani bawa Allah cikin bayan Allah salihai yayi ibada yayi ibada yana da ibada kware-kware da gaske amma kuma dori yayi zama in ya roki Allah bukata duk Allah na bashi in ya hita bida komi ya kaso yana samu sai yanzu ya ga ya ƙara ibada ya ƙara zama babba amma bai samu abin da ya kaso kuma ya addu'a ba an sa ya yi ta bincike ya ta bincike sai da ya kwanta da daddare bayan wani tawabi'i mai tsanani da kuka mai tsanani ya ce mai tahowa ya taho mai ya Allah ba zai karbi ibadarka ba domin matarka ba ta tsare sallah saboda haka wanda duk bai kula da iyali ne ba da sallarsu ka rika lura da ita ka yi mata magana ka bajin tsoronta to wallahi da ai mata magana an ka ce ta sallah sai ta aka mutane wada to ba ka son wada misa ka yi aure ba ka zaman ka gwauronka tunna ba ka son Ka kai zaman ka kai dai in kai zaman ka kai dai wa ka tawa gidanka shi ma wada saboda haka ku bar damuwa da abin da suke ciki ku damu da abin da kuke ciki amanar da kuka ɗauko Allah ya ce muku ku tsare kawunan ku da iyalin ku daga wuta to ku yi kokari ku tsare su daga wuta gwargwadon yadda kuke iyawa ku tsare iyalin ku da kyau ku rika lura da su game da sallah yara ƙanana da manya kakkace wai hadisi ya ce ku umarce su da sallah suna yin shekara bakwai ba sai dan shekara bakwai aka umarni da sallah ba mm. ka samu almajamu'atu saniya mujalla ta daya kadiba abin nan babin eh, sallah in ka dibi wannan zaka gani hadisai da yawa wayanda aka kawo wayanda annabi sallallahu alaihi sallama yayi tahiya ya ɗauko yarinyar nan umama ya tai bintu zainab jaririya ce haihuwa wata ta taho gida da yake ga al'adar shari'a tun dadewa mace haihuwa farin gidansu a ita. to aka kawo ta gida wannan jaririyar diyarta ita ce annabi ka daukowa da kai ne ya rungumo ta bata iya zama ba daga kwance sai kwance ya rungume ta haka yayi sallah yayi kira'a da ita yayi ruku'i da ita in ya zo wajen ruku'i sai ya aje ta ƙasa in ya gama sujuda ya koma rungume ta ya tashi da ita don ta saba da sallah masallaci ku diba a duk malama hadisi in kuka diba a wannan babe za ku gane su da yawa waɗanda suka sa hashi hadisan da kuka hujja da su cewa wai sai yaro ya girma hadisin Manhaji haji muslim ku nisanta majjanina da majjanina mahaukata da yare ƙanana daga masallatai yanku hadisin ƙarya na albani ya yi ta kawo malamai wayanda sun kace hadisin ƙarya na ku diba wanga littafin da ke gaya muku saboda haka hadisin ƙarya na ba na ƙwarai na ba hadisan ƙwarai suna waɗanda da annabi ka zuwa sallah da umama suna hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah su anas na 'yan yare ƙanana ya ce wa gulamin na hawi tsawon warin muke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudiba ina yaro babin ina yaro ka zama in ya shigo masallaci tare da obane kudiba babin ku gani saboda haka ku je da ku masallaci ku koya musu sallah ku koya musu ibada su rike ibada su tuka masallacin ganin jama'a tare da ku ku kula da wannan da kyau maza da matansu duk ku da abin ku masallaci maza ku aje suna su wuri mata ku aje suna su wuri duk ku da su masallaci wanda aka zuwa da su masallaci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike ibada da kyawu zai samu sakamako mai kyawu insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يهضر الآخرة يهضر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب to bayan kun tsare sallolin farilla kuma ku tsare sallolin nafila bayan kun tsare sallolin farilla ku tsare sallolin nafila a cikin hadisi sahihi al-qudsi annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce man adali waliyan wanda ya adawa da ni da masoyina wanda a masoyan Allah wanda za ku ji kamar da hadisin zai faɗa to wanda ya yi adawa da ni ga masoyina faƙar azan tuhu bil harbi haƙiƙa na bashi shi sanarwa wato da yaƙi akwai yaƙi tsakanina da shi sannan ya ci gaba ya ce wa mata ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min maftaratuhu alayhi hmm. bawa na bai taba kusanta gare ni da wani abu wanda na hisu ba kamar farilla wanda na farlanta mai saboda haka ku tsare farilla da zaran mutum ya tsare farilla da kyau Allah ya ce ya zama wali ne kamar da kun kaji don waliyin na yaka bayani wanda ya tsare farillai duka da kyau waliyan Allah na amma akwai wanda yake zama wali wama abin nan wama yazalu abdi ya taqarrabu bin nawafil hatta uhibbu bawa na bai gushewa yana kusanta gare ni da nafiloli ya tsara farilla yayi nafila hatta uhibbu sai na so shi kun ga wannan mahabba bai samo ta ba ga farilla amma ya samu wani bangare nata na farilla da ya tsara nafila sai ya samu mahabba kamila wa ma ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na bai gushewa yana kusanta gare ni da nabiloli har sai na so shi kuna son Allah ya so ku hmm. ku tsare farilla ku tsare nafila ku tsare farilla ku tsare nafila ku tsare farilla ya tsare nafila to waliyin Allah ne shine wali haƙar wali na gaskiya don da ƙarshe kun ji ƙur'ani a kun ji hadisin ya ce a wala insa alani la wadiyanna wala in azabi la zanna. wallahi in ya roke ni abu komi na na ina bashi kuma in ya roƙan tsari komi na na ina tsare shi to an ce alamar waliyi kenan in waliyi ya kai waliyi duk abin da ya dame ka ka same shi ala gafarta malam ina da damuwa ka taimaka min da abdu'a yace me addamuwarka kace kaza yace to shikenan Allah shi biya ma bukata ko yau ko gobe kana ganin ta ba wai sai ta ci ba sai tashi bukatar ba bukatoci ne da na waɗanda suka same shi Allah ya ce zai bashi to wannan alama da aka gane wali bai samun ta kun ji sai ya tsada nafila saboda haka Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layl shi yanzu wanda ka tashi wani yanki na dare ana allahi qa'iman sajidan wa qa'ima ya tashi da dare wa ka'iman ya tashi da dare ya yi kiyamu ya daɗe yana karatu sannan ya yi ruku'i sajidan yana mai sujuda sajidan wa ka'iman hmm, amma fa ya hazaru akhira kuma lahira ya kaso don akwai wanda zai yi sallah ya dawo da sahi yana wada mutane jiya raka a kaza bari wahal da kanka ga banza in kai sallah ka kan ma ka bari kowa ya sani ita sallar dare in za ka yi ta ƙur'ani ya faɗa cewa تتجافى جنوبها عن المضاجع تتجافى جنوبهما عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخذي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ita sallar dare boye aka yinta in kana iyawa ko masu ka kasa ga kaka yinta in kana iyawa mutumin da ya samu wuri ya ɓoye, kowa bai gane bai yana fi laraka a biyu to idan kana so ka cin mai sai ka na bila hiyar da raka a ɗari in bayyana za ka yi su don hadisin cewa yi sun yi raka a saba'in hmm. sun yi raka a saba'in da an ka yi bayyane a cikin wani hadisi sahihi da albani ya saha hashi cewa yi sallar da an ka yi ɓoye za a ba mutum lada gare ta kamar sallar farilla kamar sallar farilla saboda haka in kana iyawa ko cikin gidanka na ka kebe wani ɗan ɗaki inda za ka yi sallolin nafila don ka samu irin wannan lada da yawa balle ka hito da rana kana haɗa wa mutane bayan allah na ƙwarai da ta jafa janubu amil mataja gehen jikinsu yana nisanta daga wurin kwana su tashi da daddare suna ta sallah ya da'una rabbahun suna suna ta addu'a ga ubangijinsu suna sallah suna ta addu'a ga ubangijinsu kaufan suna tsoron ya ƙi karɓa waɗama'a suna kwaɗayin kuma ya karɓa kaufan waɗama'a sannan in tsariya ta waye daɗin sallah ya kai musu ko'ina Kuwa min mara zaka na hanyar fekuna abinda muka arzika su ciki suka ɗiba suna bayowa sadaka don mutumin da ka sallah da kyau ya tsare fadilla kuma yana tashi da daddare yana sallah za ka iske shi mutum na wanda bai da ruwa ita ruwa wato mumini bai ruwa mumini bai ruwa saboda haka in ka ga mutum marowaci sallar dare abai duk wanda ka gani marowaci bai sallar dare shi yasa ko kudin cewa ne bai basuwa a yi ta guda da bai basuwa haƙƙin ma na wajibi ya ƙi bayowa saboda bai sallar da daddare saboda haka ku rika tashi da daddare ku yi sallar Allah ya ce falata alamu nafsun ma a kufiya lahu wadda sun ka ɓoye sallan nan da daddare cikin sirri to falata alamu nafsun ma a kufiya lahu wata rai ba ta sana abinda muka yi musu ajiya min ƙurrati ayin nan na tsohe wata rana ubai ya iske ya umar ɗan saɗari aka ɗora hira aljanna aka yi ta kawo ayoyi da magana kayan aljanna da ni'imarta sai obar ya ce wannan na abin nan na ƙananan mutane na waɗanda ba manya ba cikin aljanna su adda duk ni'imomin ga da ka ji ƙur'ani ya faɗi waɗanga ni'imomi da kun ka ji ƙur'ani ya faɗi da waɗanda hadisi ya faɗi duk na ƙananan mutane na ƙananan 'yan aljanna abin sai umar ya ce kai tonka su manya ne a gare su ya ce a'a Allah ce ayi fala ta alamu nafsun ma ukhfi Allahumma Allah ce ayi babu wata rai babu wata rai da ta sa abin da an kaɓo yi musu su manya ba wanda ya sa abin da kayan da an ka aje musu duk kayan daɗin da ka je ana faɗa cikin aljanna ko menene da ka jiya na ƙananan aljanna har da hadarin da ka ji an ce ana yi yi ruwan 'yan mata to har da shi wannan hadarin ai an faɗa ko ai hadisi na ya to shi ko hmm. hadisi na ya faɗa to ko shi ƙananan 'yan aljanna na addu'a manyan yan aljanna Allah ɗaya san ko rami za a yi musu saboda haka a falata alamu wasu ma a kwafi alahu wata rai ba ta sanin abinda an kai musu ajiya min ƙurrata ainihin na nasuwa ido jaza'an sakamako bi ma kan yi amalu na ga abinda suka kasance suna aikatawa Wadda sun kai ibadan nan ɓoye to za a saka musu ɓoye. saboda haka amma huwa qanitun ana al-layli shin wanda ka tashi yana kunuti wani yanki na dare sajidan wa qa'iman yana sujuda yana mai tsayuwa ya hadaru al-akhirah yana tsoron azabal lahira wa jura rahmatar rabbi yana kwadin rama ubangiji ne suna zama daidai da wanda ka fana ne sai sai ko kai kana tiya ba daidai suke ba hmm. ko kai kana tiya ba daidai suke ba ba su zama daidai ko ka ce hal yastawi ya ya'lamuna wal ladina la alamu? shin wa'anda sun kasa haka suna tashi kullun da daddare su yi abin da ya saukaka na bila raka'a biyu ko goma ko 20 wanda dai ya saukaka gare su shin wa'anda suka san haka nan suna zama daidai da wallazina la alamuna wa'anda ba san haka nan ba ba su zama daidai Inna innama yatazakkaru ulul albab dama wa'anda ke wa'azantuwa sune bayi masu hankali saboda haka jama'a ku yawaita salloli na farilla da na nafila Allah ya ce subhanahu wata'ala wa aqimis salata tarafayn nahar wa aqimis salata tarafayn nahar wa dhulafan min al-layl inna lahasanati yuzhibna as-sayyi'at ذلك ذكرى للذاكرين ku yawaita salloli na farin da na nafila suna taimakawa wato Allah ya gusar da zunubi wanda shi ka hana arziki kun san hadisi ya ce innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbi yuznibuhu wa bi riwayati bi dhanbi yusibuhu lalle bawa ana haramta mai arziki saboda zunubin da ya samu idan mutum ya yi zunubi da yawa sai ya zama arziki ne ko gona yin noma sai ya zan bai samu wani abu mai albarka saboda zunubi to ku yawaita ibada don a shahi muku wannan Allah ya ce wa kimis salata wato kuma ka tsaye da sallah na nahari wani bangarori biyu na yini da sahi da marici wa zulafa minan laili da wani yanki na dare innal hasanati yuzhibna sayyi'ati lalle ayyuka masu kyau <clears throat> suna gusar da ayyuka mara kyau lalle ayyuka masu kyau abinda aka so son samu a tuba gaba dai la ta kana dumin rahmatillah قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل كشي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا كوباينا وعندك أيكة أيكم برناك تاونانسو to ku roƙi Allah gafara ku tuba gare shi ku tuba ga abin da kuka yi la ta kana domin rahmatillah kakku da tsammani ga rahama Allah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a in an tuba inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a duk zunubai Allah na gafarta su in an tuba amma idan ba a tuba ba <clears throat> to wa tibi sayyata alhasanatu tamhuha wato idan ba a tuba na farko wato innal hasanatu yuzhibna sayyi'ati lalle ayyuka na kwarai suna gusar da mara kyau yawaita aikin alheri yana sa Allah ya goge ma zunubai waɗanda kake aikatawa zalika zikira lizzakiri wannan abin nan tunatawa ne ga masu tunatawa koko abin nan ga masu zikiri sannan hadisi ya ce ittaƙillah haitu makunta ka ji tsoron Allah ko wani wuri kake sannan in ka ga kayi aiki mara kyau ka tabbata kayi aiki mara kyau to wa tabi hasa mata aikin nan mara kyau ka biyo ta da mai kyau ta muwa ka share malamai suka ce shi ana nini sai ya tuba ko ko ko bai tuba suka ce magana tabbatacciya ingatacciya idan mutum ya yi aiki mara kyau in ya biyo shi da mai kyau Allah ya gafata mai shi suka ce ba magana tuba ba ce in ya yi aiki mara kyau ya biyo shi da mai kyau Allah ya gafata mai shi da jama'a ku yawaita ayyuka masu kyau ayyukan barna suna da yawa ayyuka alheri suna da yawa ayyuka masu goge ayyuka mara kyau suna da yawa to ku yawaita ayyuka alheri ga sallah nan ga azumi nan ga sadaka nan ga hajji nan ga sauran ayyuka nan na alheri kowane aiki na fadilla yana da nafila kowane aiki na fadilla yana da nafila to ku biyo ayyukan nan da kuke yi mara kyau ku bi su da mai kyau wa atibi sayyi'atul hasanata ka bi aikin nan naka mara kyau ka biyo shi da mai kyau tamhuha ka shaye ta tamaman in ka tabbatar da kai abin da baya da kyau to ka biyo aikun ga abin nan kafaratu majlis da mutum ya zanna yi maganganun da basu dace ba sai aka ce in zai tashi yake subhanakallahumma wa bihamdika ashadu Allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ka ce an gafarta mai zurban da kun ga saboda ya biyo da ya yi aiki wanda ba daidai bai biyo shi da mai kyau saboda haka aka ce an gafarta mai to jama'a ku yawaita ayyuka masu kyau sallah tana ciki sauran ayyukan alheri suna ciki da mu da ko Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora amin wallahi gaibu samawati wallahi gaibu samawati wal ardu wa ilayhi yurja'u la amru kullu fa'buduhu wa tawakkal alayhi وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والارض كما غيبين sama da gaibin ƙasa don na Allah ne duk abinda ya ɓoye cikin ƙasa da wanda ya ɓoye cikin sama don Allah ya san shi wa ilaihi yurja'u al'amru kuma zuwa ga Allah aka mai da al'amari dukansa, saboda haka fa abudu dan uwa ka kade ta Allah ka bauta masa shi kaɗai. wa tawakkala alaihi kuma ka dogara ga Allah wa ma rabbuka bi gafina, Allah ubangijin ka bai rabu kana amma ta na ga abin da kuke yi ba Allah muna roƙonka ka gafarta mana kuma ka yahe mana amin ka tausaya mana kuma ka taimaka mana amin wannan bawa naka mai wannan aiki ka sa mai albarka amin ka gafarta mai ka ƙara mai arziki da wadata ka haɗa ma aljanna da shi ka shirya mu ka shirya mana mu da zuriyar mu baki ɗaya ka sa aljanna makoman assalamu alaikum wa Thank you.